يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شرين رمضان هجرانا لشكرة دبودة لحدود ثلاثين دهدود wanda ya dace da 29 ga watan bakwai shekara ta 2013 za mu fasara aya ta 171 zuwa aya ta 175 na suratun nisa'i insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi suna karantar da mu matsayin annabi isa alaihi salam a wajen Allah subhanahu wa ta'ala قال الله تعالى يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لهم إنما الله إله واحد ahlal kitabi la taghlu fi dinikum Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ku masu littafi la taghlu fi dinikum kada ku tsananta a cikin addininku al-ghulu shine at-tashdid kar ku tsananta game da addininku wala illa kada ku faɗi komai game da Allah face gaskiya innama al-masihu isa ibn maryam shi dai al-masihu isa ɗan maryama kawai rasulullahi manzo ne na Allah innama almasihu isa ibn maryama rasulullah shi dai almasihu isa dan maryam kawai manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala wato wannan shine kadai matayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya biyo baya kuma karama ce ta Allah gare shi Ɗaukakan da Allah madaukaki ya masa kyautan da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa da kuma baiwar da ya bashi na haka yasa aka kawo innama don a nuna iyakan matsayin annabi isa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala innama almasihu isa ibn maryam rasulullah almasihu isa dan maryam kawai manzo ne na Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalmar Allah ce da Allah ya jefa ta ga maryam wannan karama ce wa ruhun min ruhi ne daga Allah wannan karama ce amma matsayinsa manzo na Allah shine kadai aminu billahi wa rusulihi don haka ku yi imani da Allah da manzannin Allah ba annabi Isa alaihi salam kadai ba duka manzanninsa wala taqulu salasa kuma kar ku rika cewa uku ku daina cewa Allah uku ne in tahu khairan lakum ku bari shi ya muku alkhairi ku daina dainawan shine almafi alkhairi gare ku innama Allahu ilahun wahidun shi dai Allah abin bauta guda ɗaya ne kawai innama Allahu ilahun wahidun shi dai Allah abin bauta ɗaya ne kawai subhanahu sarki yana ga Allah an yakuna lahu waladun a ce ya kasance yana da yaro Allah ya tsarkaka ya fi ƙarfin a ce yana da yaro lahu ma fi samawati wa ma halittun da ke cikin sammai da ƙasa duka na Allah ne wa kafa billahi wakila Allah ya isa wakili game da tsaron halittunsa lan yastawqif al-masih يستوقف المصير أن يكون عبدا لله ولا الملائكة يستكبر فسيحشرهم إليه جميعا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله almasihu bai taɓa ƙyamar ya zama bawan Allah ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala annabi isa alaihi salam bai taɓa ƙyamar ya zama bawan Allah ba domin sukan ɗauka jingina ɗaga, Allah shi ne ya fi a ce an jingina mutum a matsayin bawa ga Allah annabi isa alaihi salam bai taɓa kyamar ya kasance bawan Allah ba walal mala'ikatul mukarrabun haka ma mala'iku waɗanda aka kusantar da su ga Allah wato na kusa da Allah mala'iku na kusa da Allah su kansu ba su taɓa kyamar su zama bayan Allah ba wa man yastankif an ibadati wanda ya kyamaci bautan Allah wa yastakbir ya girman kai saboda matsayin da ya samu tunda mala'iku ma matsayi suka samu na kusantar Allah wannan matsayi na kusantar Allah bai sa su kyamaci su zama bayan Allah ba wato idan kana kusa da Allah daɗa tsoron Allah kake daɗa tsoron Allah kake kuma daɗa ƙarfafa ibada ga Allah kake idan kana nisantar Allah shi ne kake kyamar bautan Allah don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana a'lamukum billahi wa asqakum lahu na fi ku sanin Allah don haka na fi ku tsoronsa don wanda ya fi sanin Allah dole ya fi tsoron Allah annabi Isa alaihi salam bai kyamar ya zama bawan Allah mala'iku ma ba su kyamar su bayan Allah wa man yastankif an ibadatihi wanda ya kyamaci ya bauta ma Allah wa yastakbir yayi girman kai fa sayahshuruhum ilaihi jami'a da sannu Allah zai tara su gaba daya akwai ranar da za a haɗu a filin hisabi فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكروا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما في الدنيا ولا يجدون لهم من دون الله وما يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ودن سكا إيماني سكا أيكة أيكة إن جنتتو عملوا الصالحات من الأعمال سن أيكة أيكة إن جنتتو فيوفيهم أجورهم زي تكا مسو لا دند سكا سامو yuwaffihim ujurahum zai cika musu ladan ibadarsu wa yaziduhum min fadlihi kuma Allah zai musu kari daga falalarsa wa amma alladhina stankafu wastakbaru amma waɗanda suka ji kyamar su bauta ma Allah wastakbaru da waɗanda suka yi girman kai suna ganin darajar su ta kai a ce sun fi ƙarfin masu bauta ma Allah domin akwai waɗanda suke ganin kusantar Allah yakan sa wato mutum ma ya zama ya wuce darajar ya bauta ma Allah babu shakka wannan halaka ce kusantar Allah yana sa ka ne ka daɗa tsoron Allah ka ƙara ibada wanda ya zama yana kyamar ya bauta ma Allah da wanda ya yi girman kai fa yu'azibuhum azaban alima Allah zai musu azaba azaba mai radadi wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan ba su samun wani masoyi sabanin Allah wala nasiran babu wani mai taimakon su a ranar tashin kiyama Allah ya kare ku don haka Allah subhanahu wata'ala ya kira mutane gaba daya bayan ya bayyana mana waɗannan wato bayanai da suka gabata ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanu ya ayyuhan nasu qad su ya ku mutane kad ja'akum burhanu min rabbikum lalle dalili ya zo muku daga wajen Allah dan wallahi zuwan annabi Muhammad ya ishi duk mai hankali hujja cewa addinin musulunci gaskiya ne don haka yasa malamai suke cewa idan karatun karatunka yayi yawa to zaka musulunta idan jahilcin ka yayi yawa to zaka kafurta domin addinin musulunci shine addinin da Allah ya gina shi akan ilimi ba akan jahilci ba wannan dalili yasa Allah ya ce ja'akum burhanun min rabbikum domin musulunci shine wanda ya dace da hankali ma na dan adam hujja ta zo muku daga wajen Allah wato Allah ya datse magana da yake game da annabi Isa bayan ya yi bayanin matsayinsa sai ce ya ayyuha nasu ya ku mutane kad ja'akum burhanu min rabbikum hujja dalili ya riga ya zo muku daga wajen Allah wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar muku haske mabayyani haske ne a bayyane don haka sai kaga waɗanda suke musulunta daga kafirai malamai ne sai ka ga waɗanda kan yi ridda daga musulunci jahilai ne saboda addinin musulunci addini ne da Allah ya gina shi a kan hujja da kuma haske wanda duk mutumin da ke da ilimi ya san gaskiya sai dai ya ki wannan addini da gangan kawai fa amma allazina amanu billahi wa atasamu bihi amma allazina amanu فسندخلهم في رحمة منه وفضل فسندخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما فأما الذين آمنوا بالله وأن سكي إيماني دا الله واعتصموا به سكي رقوا كما دا الله sun rike Allah sun tamki addinin Allah shine al-i'tisam واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه ودنا الله زي شقد سوى wa سا وفضل لكم wata سا wannan a ranar tashin kiyama kin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima Allah zai shirya da su zuwa gare shi tafarki farki madaidaici waɗanda suka yi riko da addinin Allah waɗanda suna da tabbacin za su samu shiriyar Allah waɗannan ayoyi da muka karanta daga aya ta 171 zuwa aya ta 175 babu shakka suna tabbatar mana haƙiƙanin matsayin annabi isa alaihi salam a wajen allah subhanahu wa ta'ala akwai matsaloli da dama amma uku kawai za mu yi magana a kai matsala ta farko allah maɗaukaki ya yi magana game da annabi isa alaihi salam a nan wannan aya sai ya haɗa sunaye guda uku da ya ba mu annabi isa alaihi salam almasihu isa ibn maryam sannan sai yace ce rasulullah don kada ma a ka ɗauka akwai wata siffa wacce Allah bai ambata na annabi isa a wannan aya ba saboda haka a dalilin wannan siffa ana iya cewa ayan nan ba ta magana a kansa wato Allah ya hada siffofin annabi isa gaba ɗaya guda uku almasihu isa ibnu maryam sai da ya haɗa su sai ya ce rasulullah wato wannan wani ilimi ne mai zaman kansa wanda yake nuna maka cewa Allah ya yi maganan nan don ya katse duka wani hanzari na ɗan adam idan kana magana akan annabi isa to sunan ya shigo idan almasihu ne sunan ya shigo idan ɗan maryam ne sunan ya shigo kowane ka ɗauka dai rasulullah manzo ne na Allah don haka yasa Allah ya fara da innama wato asalin sunan annabi isa shine isa asali sunansa kenan wannan shi ake kira ismuhul alami wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana wannan sunan a cikin alkur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan kyautar da ya yi ma annabi Ibrahim alaihi salam a suratul an'am aya ta tamanin wa tilka hujjatuna atayna ha ibrahim إن ربك حكيم عليم وانا كيوتا الله يما النبي إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وكذلك نجزي المحسنين daga cikin zuriyarsa har yanzu wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin wannan ya nuna cewar annabi isa alaihi salam sunansa na asali shine isa domin lokacin da Allah yake kirga kyautan da ya yi ma annabi Ibrahim saboda tsayuwar annabi Ibrahim akan gaskiya saboda tsayuwar annabi ibrahim salam akan gaskiya shi yasa ya ce wa tilka hujjatuna ha ibrahim ala qaumihi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun Ali. wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wannan duk sunayen su ake fada wa nuhan hadaina min qablu wa min zurriyyatihi dawuda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najil muhsinin Allah yake wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyasa wannan ya nuna ainihin sunan annabi isa shine isa a wajen Allah subhanahu wa wannan da ake cewa isa ibn maryam isa ibn maryam wato ana danganta shi ga mahaifiyarsa me yasa ake danganta shi ga mahaifiyarsa kar ka ɗauka kawai saboda ba shi da mahaifi na'am wannan haka din ne amma abin da yasa Allah ke danganta shi ga mahaifiyarsa saboda darajanta a wajen Allah domin waliyya ce ah, ba wai don haka me yasa annabawan nan da Allah ke kawo su baya jingina su da sunayen iyayensu misali a ce wa Sulaimana bin Dawudi ko a ce wa Ayyuba a kawo babansa wa Yusufa bin Yaqub amma sai aka ce wa Isa bin Maryam saboda maryam tana da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana daga darajar ta wannan yasa annabi isa yake danganta shi Allah yake danganta annabi isa gare ta kuma na'am ana danganta annabi isa ga maryam nisbatan lahu ila ummihi haisu la aba lahu saboda ba shi da mahaifi yanda yazo a tafsirin ibnu kasir a suratu safi آية تشيدا وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول ياتي بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين kaga wannan ya nuna cewa annabi isa alaihi salam ya shahara da wannan suna a tsakanin banu isra'il isa banu maryam isa banu maryam wa iz qala isa banu isa banu maryam ya bani isra'il wannan ya nuna cewa annabi isa alaihi salam sunansa isa ya shahara da isa ibn maryam a tsakanin banu isra'il in haka ya faɗa mana suratu maryam aya ta 34 zalika isa ibn maryam qaulul haqqi qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد بيوا أشي الله يالك دا سبحانه سلكينا قال الله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول saboda haka annabi isa akan ce mar isa a ƙur'ani akan kira shi isa ibn maryam saboda ya shahara da wannan suna a tsakanin banu isra'ila amma abin da yasa aka ce isa ibn maryam martaba ce gare shi ba dan a bambanta shi ba saboda me saboda aya ta dari da goma ta suratul ma'ida domin Allah yake magana da annabi isa kaga tsakaninsa ne da annabi isa amma duk da haka sai Allah ya ce iz qala Allah ya Isa ibn Maryama قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلها qala Allah iz qala Allah ya Isa ibn Maryam zkur ni'mati alayka wa ala walidatika Allah ya Isa ibn Maryam zkur ni'mati alayka wa ala walidatika idan yabtuka bi تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل نعم وإن تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفق فيها فتكون طائرا بإذني وتبرق محاولة والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين magana ce Allah subhanahu wa ta'ala yake tsakaninsa da annabi Isa alaihi salam amma duk da haka sai ce mar ya isa na maryam da shi kaga kenan jingina shi ga mahaifiyarsa wata daraja ce gare shi ba wai don a bambanta shi bane eh, asalin sunansa babu shakka shine isa amma akan ce dan maryam saboda me ita maryam din waliya ce tana da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma saboda wato wannan suna Shi ne ya shahara a tsakanin banu isra'il amma duk da haka akwai kalma ta almasihu wanda ya zo a cikin alkur'ani abin da ya bambanta isa da almasihu isa sunansa ne almasihu ko lakabi ne sannan shi annabi isa alaihi salam duka waɗannan guda uku ɗin sun tabbata daga wajen allah subhanahu wa ta'ala da isa da almasihu din duka sun tabbata Allah shi ya yi ma annabi Isa waɗannan sunaye. Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya yi ma annabi Isa salam waɗannan sunaye domin a suratu Ali Imran إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين kaga sunayen gaba daya babu wanda ya samu annabi Isa in banda Allah subhanahu wa ta'ala don haka yasa Allah ya faɗa mana a suratu Ali Imran lokacin da mala'ika ya zo ga Maryam inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasihu isa ibn maryam duka guda uku almasihu isa dan maryam haka almala'ika ya zo da wannan suna ga ita maryam ana mata albishir za ta samu da tun kafin ta haifi dan wannan shine albishirin da ta samu saboda haka almasihu kammace ce da Allah subhanahu wa ya ma annabi isa laqabi da ita sunansa isa jingina shi ga mahaifiyarsa daraja ce gare shi daraja ce gare shi da kuma nuna matsayinsa na hakika almasihu isa ibn maryam saboda haka kalmar almasihu ta zo a cikin alkur'ani a matsayin lakabi ga annabi isa alaihi salam misali ayar da muka karanta ta suratul nisa'i lan yastankifa Masihu. an yakuna abdan lillah kaga anan Allah bai ma kawo sunan isa da kuma ibnu maryam ba sai ce lan yastankifal masihu kawai wato Allah yakan kira annabi Isa almasihu ya kyale haka Allah yakan kira annabi Isa Isa kamar yadda ya faɗa mana a sura inda muka karanta suratul Ma'ida sannan Allah yakan kira annabi Isa i almasihu Isa ibn Maryam ya hada guda uku don haka kowane ya tabbata daga Allah subhanahu wa ta'ala eh, can da yake cewa innamal masihu isa ibn maryam nan ku lan yastankifa masihu an yakuna abdan lillah in ka duba tafsirin ibnu kasir wato abin da ake nufi da almasihu isa ibn maryam shine ba shi suna da laƙabi da daraja da kuma matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma da wannan ya shahara ya a nan duniya ya arifuhun mu'minu na bizalika ana kiransa almasihu a dalilai guda biyu a cikin dalilai waɗanda malamai suka yi magana a kai mafi inganci dalilai ne guda biyu na ɗaya likafarati siya siyahati saboda yawan tafiyarsa a duniya saboda yawan tafiyarsa a duniya yana yawan tafiye-tafiye baya zama wuri guda saboda haka yana taba ƙasa a koda yaushe sai a ce almasihu mai taɓa ƙasa yani li'annahu kana idza masaha ahadan min zawil ahati bari'a bi idnillah ta'ala da biyu saboda annabi Isa idan mutum bashi da lafiya ya shafa jikinsa to zai warke da izinin Allah wannan yana daga cikin falalar da Allah ya masa wato mu'jizar da Allah ya bashi wanda yake faɗa masa a suratun ma'iza da muka karanta istakhluqu min at-tin ka hay'ati tayr bi izni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi izni wa tubri'u al wal abras bi izni wa iz tukhriju bi izni Allah yace har matacce kana iya ta da shi amma da izini na yana daga cikin mu'jizar da Allah ya yi ma annabi Isa alaihi salam to taba jikin mutum ya warke wannan dalili yasa ake kiransa almasihu dalilan nan guda biyu su ne mafi shahara zaka gani a tafsirin ibn kasir kuma zaka gani a sharhu sharhu nawawi ala sahihi muslim babu zikirin masihi ibn maryam alaihi salam wal masihi dajjal yana mujallar na farko shafi na 511 Ah, sannan haka abdullahi bin abbas yake fassarawa sahabin manzon Allah abdullahi bin abbas ya ce abin da yasa ake kiransa almasihu saboda lam yamsah za ahadin illa bari'a annabi isa bai taba shafa jikin mara lafiya ba face take ya warke in abdullahi bin abbas duk mara lafiyan da annabi isa zai shafa jikinsa take zai warke amma duk inda ake wannan magana sai a ce bi iznillahi da izinin Allah wannan ba karfinsa bane haka ma ya kado fathul bari sharhin sahihul bukhari na ibnu hajar al asqalani kitabu ahadithul anbiya kitabu ahadithul anbiya mujallal shida shafin dari biyar da arba'in da hudu wannan shine nisba al haqiqiyya li isa ibn maryam la ziyadata me yasa ake ce mar al masihu saboda baya zama a wuri guda yana yawan tafiya tafiyan nan da yake saboda da'awa yan min makanin ila makani. yad'un nas yana bin duk inda banu isra'ila suke yana musu wa'azi banu isra'ila sun warwatsu a duniya saboda haka yana bin su inda suke yana musu wa'azi in ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li ahkam al-qur'an a mujallal na shafi na 57 yana cewa li annahu masahal arba saboda annabi isa yana taba kasa me yake da yana taɓa kasa zahaba fiha falam bikin bikinnin kullum a tafiya yake ba shi ma da ɗaki ba shi da gida daga nan ya tafi can daga can ya tafi can kuma har da ya bar duniya ya koma inda Allah subhanahu wata'ala ya kai shi wannan shi yake nuna fassaran kalma ta almasihu haka ma in ka duba tafsirin ibnu kasir da kuma kisasul anbiya shafin 667 me yasa annabi isa yake yawan tafiya saboda da'awa saboda da'awa yani li kasarati siyahatihi wa qila li masihi al-arba ay fiha akwai malaman da ke cewa yana yawan tafiya ne firaran bidinihi min al-fitan fi dhalika zaman li shiddati takzib yahudi wa iftira'ihim alayhi wa ala ummihi saboda tsananin adawar yahudawa ga annabi isa da ƙaryar da suke wa mahaifiyarsa maryam wannan dalilai sa annabi isa ba zai iya zama a wuri guda ba saboda ya gudu daga sharri da makircin da yahudawa ke kulla ba saboda haka yasa bai iya zama a wuri guda to amma cewar da'awa ce ta sa annabi isa yake yawo wanda shine abin da yafi bayyana eh, daga bayanin sahabbai zuwa ga tabi'ai da galibin malaman tafsiri ya'ani adda'awa ila Allah tahtaju ila da'iya min eh, intiqal min makani ila akhar idan mutum mai wa'azi ne ba yadda za a iya zauna wuri guda dole ne in ya tashi nan ya tafi can misali in dai da'awa ne kamar yadda ake yin sa a wancan zamani musamman la'akari da shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma ayisa min ahli makka zahaba yad'u ahli ta'if lokacin da manzon Allah ya ɗebe tamanin mutanen makka za su musulunta sai ya tafi ta'ifa da ya je ta'ifa fa nan ma aka wulakanta shi manzon Allah ya dawo daga nan sai hijira wannan ya nuna cewar da'awa takan sa mutum ya bar mahaifarsa da'awa takan sa mutum ya yi tafiye-tafiye a duniya wannan wato sunna ce ta annabawan Allah gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fita bayan gari hanya inda take hanyoyin jama'a yana datse hanya matafiya yana musu wa'azi yana wa matafiya wa'azi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci aka samu tawagar mutanen Madina sun taho Makka da nufin aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam ya tallata musulunci gare su suka karba suka ci gaba da yin da'awa a Madina daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya koma Madina a Madina ma manzon Allah bai huta ba yana aika saƙonni ƙasashen duniya zuwa ga sarakuna yana aika musu wasiƙo in ka duba zadul ma'ad zadul ma'ad na ibnul qayyim jawziya mujallad na uku shafin gari shida da tamanin da takwas ibn qayyim sai da ya kawo nassi na wasiƙun manzon Allah yanda annabi yake rubuta wasiƙa ya aika masarafunan duniya wannan sunna ce ta annabawa gaba daya annabi isa alaihi salam shi ma haka yake aika manzanni annabi isa yana aika manzanni me yake nufi da manzanni yan sako jakadu annabi isa zai tura wani sahabinsa da wasiƙa ya tafi ga wani mutum saboda da'awa ko ya tafi wani gari wannan shine yasa ake kiran su alhawariyuna yuballighu da'awa fi amakin mukhtalifa waɗannan almajiran annabi isa alaihi salam su za su rika isar da da'awarsa a wurare da dama wanda hatta ahlul kitabi hatta ahlul kitabi sun yarda lallai annabi isa alaihi salam waɗannan wannan nashi yan saƙo ne na annabi isa shi yasa ma zaka tar kira su da suna manzanni suka kira almajiran annabi isa da cewa manzanni saboda ne saboda jakadu ne na annabi isa yakan tura su yin da'awa to kuma wannan tsarin ba zai tsaya haka ba hatta <clears throat> lokacin da <clears throat> annabi isa zai dawo idan annabi isa alaihi salam ya dawo duniya kamar yadda hadisan manzon Allah suka tabbatar mana lokacin da annabi isa alaihi salam zai sauko zai ci gaba da wannan da'awar tashi inda ya dakata akwai hadisin annawas bin sama'an hadisi ne mai tsawo yana cikin sahihu muslim kitabul fitan wa asharat as-sa'a hadisi ne 2937 النبي صلى الله عليه وسلم يجي فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم lokacin da dujal ya shahara a duniya a wannan lokaci Allah zai saukar da annabi Isa alaihi salam lokacin da al'amarin dujal ya yi ƙarfi lokacin Allah zai saukar da annabi Isa inda a lokacin da annabi Isa alaihi salam zai sauko a hasumiya fara in ji manzon Allah wata fara hasumiya hasumiya na jikin masallaci mazan Allah ya faɗi ma inda hasumiya take tana gabashin birnin damascus na syria mazan Allah ya faɗi inda ma annabi isa alaihi salamu zai sauko wa daidai fara hasumiya akwai wurin da ya shahara yanzu mutane suna na so rike shi wurin da annabi isa alaihi salam zai sauko wato mazan Allah ya siffanta dawowan annabi isa alaihi salam hatta yanayin da annabi isa zai bayyana a duniya wallahi sai da annabi ya bayani da yanda zai taho da irin siffansa da kamanninsa da suturarsa da yanda zai zo lokacin da zai zo duka manzon Allah ya yi bayani yana cikin hadisai ingantattu zuwan annabi isa alaihi salam dama babban fadansa shine da dujal fa ya ya nemi inda dujal yake hatta yudrikahu bi babi luddin hadisin yana da tsawo manzon Allah yace annabi Isa alaihi salam zai karas da dujal a kofar wani gari da ake kiransa luddu fa yaqtuluhu anan annabi Isa alaihi salam zai kashe dujal wannan garin da ake kiransa luddu in ka duba littafin mu'jamul buddan na ah, alhamawi yana cewa luddu bi bommi wa tashdidi qaryatun wannan gari yana kusa da masallacin Qudus annabi sallallahu alaihi wasallam har sunan garin sai da ya faɗa a cikin hadisi inda za a kashe dujal min nawahi filistin yana daga yankin eh, falastinawa a wannan guri a kofar garin annabi isa alaihi salam zai riski dujal a nan ne allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu annabi isa damar hallaka dujal wanda bayani ya zo da dama a hadisan manzon Allah akwai littafin musnadul imami ahmad inda manzon Allah yake cewa hatta ya atiya filistin babaluddin sai dujal ya tafi filistin ya tafi garin da ake kiransa luddu kofar garin a nan annabi isa zai halaka shi in ka duba sahihu ibn hibban hadisi na dubu shida da ɗari takwas da goma sha uku akwai hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa yanzilu isa ibn maryam annabi isa zai sauko fa idza ra'ahu aduwullah lokacin da makiyin Allah ya ga annabi Isa zaba kama yazubun yazubun milhu dujar zai rika narkewa kamar yadda gishiri yake narkewa manzon Allah ya ce law tarakahu lan zaba hatta ya alika. da annabi Isa zai kyale shi da bai taba shi ba ma dujar zai narke har ya halaka walakin sai dai ya qatuluhu Allah biyadihi Allah ya hukunta cewa annabi isa alaihi salam zai kashe dujal da hannunsa zai kashe dujal da hannunsa lokacin da aka kashe dujal lokacin ne makiyansa za su tarwate makiyan makiyan musulmai makiyan annabi isa lokacin ne masoyan dujal za su tarwatse za su gudu wato dujal zai taho yana da mabiya yana da mabiya mabiyansa mafi yawa yahudawa ne da mata kafirai suke bin dujal ba za su rabu da shi ba sai sun ga an hallaka dujal a wannan lokaci ne musulmai suke samun nasara a kan kafirai nasara ta ƙarshe wanda daga kanta kafiri bai sake samun ɗaukaka a duniya daga cikin abin da ke nuna tafiye-tafiyen annabi isa alaihi salam akwai hadisin al muslim kitabul hajji hadisi na 2252 wanda abu huraira Allah ya kara masa yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa la yuhillan nabnu maryam bi fajjir rauha'i hajjan aw mu'tamiran ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa inji annabi sallallahu alaihi wasallam annabi isa dan maryama zai yi harama na aikin haji ko kuma umra zai taho makka dinnan nan sai ya zo ya sauke umra sai ya yi aikin haji har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa au layas niyannahuma ko ko ya ninka su wato ya hada su gaba ɗaya da umra da haji ya hada umra da haji ya zo ya su a lokaci guda zai ɗauki haraminsa a wani guri da ake kiransa fajjur rauha wanda fajjur rauha yana tsakanin makka da madina in ka duba sharhu sahihi muslim a juz'i na takwas shafin dari biyu da talatin da hudu wannan yana nuna cewa annabi isa alaihi salam zai tafi har makka zai tafi aikin haji wato wannan yana nuna cewar wancan siffa tashi ta farkon rayuwarsa na yawon da'awa zai dawo mata lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai saukar da shi zai dawo ma wannan siffa a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai saukar da shi to anan lafazi na almasiyar lafazi na almasi ma'anansa shine yawan tafiya ko ko ma'anansa a taɓa jikin mara lafiya ya warke to dalilin haka yasa almasihu suka zama guda biyu a duniya daga almasihu isa ibn maryam sai kuma almasihu dajjal wato sai zama kalma ta almasih larabawa suna cewa min al'abuda kalmar tana daga cikin kalmomi da suke ɗaukan opposite meaning yana ɗaukan ma'ana ta kishiya kamar misali ana kiran annabi isa alaihi salam almasihu kaga kenan kalmar ta dace da bawan Allah na kwarai falmasihu isa ibn maryam as-siddiq wannan bawan Allah ne na kwarai sannan kuma sai aka ce almasihu dajjal kaga wannan masihul huda shine annabi isa alaihi salam wancan masihu balal almasihun bata shine dujan, don haka kalma ta almasihu tana nufin in ka ɗauke ta mai yawan tafiya a ƙasa ta dace da dujar shi ma in ka ɗauke ta mai shafa jikin mutane su warke sai ta dace da dujar shi ma annabi isa alaihi salam yana taba jikin marasa lafiya su warke yana taba jikin marasa lafiya su warke yubri'ul akmaha wal abrasa wa al mauta bi iznillah to shi ma almasihu dajjal kazalik shi ma almasihu dajjal kazalik fitinarsa tana da girma fitinarsa tana da girma yana ra yana kashe mutum yana kuma raya shi kamar yadda annabi isa ya kai ta da matacce haka nan shi ma dujjal yana ta da matacce ah, don akwai hadisin yana sahihu muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dujjal ya fito sun mayar da rajulan mumtali an shababan ah, shababan fa yadribuhu bi sayfi fa yaqta'uhu jazlatayn ramyat al-garb ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك dujal zai yanka mutum zai datsa mutum gida biyu amma in ya kira mutumin zai tashi wato gashi ya hallaka mutum ya kashe mutum kuma zai raya shi kamar yadda annabi isa alaihi salam Allah ya bashi iko na tayar da matacce haka nan shi ma almasihu dajjal yake tayar da matacce wannan hadisi ya tabbata daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka fitinar da dujal zai zo ma duniya tana da girma wannan fitina tana da girma shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani annabi wanda allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi duniyar nan illa wa anzara ummatahu dajjal face sai da ya yi gargaɗi ga al'ummarsa game da fitinan dujal hadisin yana sahihul bukhari sahihu muslim sunan abi dawud sunan tirmidhi musnadul imami ahmad don haka babu shakka zuwan dujal haƙiƙa ne aqida ce wanda ya ƙaryata dujal to babu shakka yana kokarin aiki da hankalinsa ya za a yi a ce dujal zai dawo ko ya za a yi a ce eh, zai zo ko ya za a yi a ce annabi isa alaihi salam zai dawo kuma wallahi tun zamanin na Umar sai da ya faɗi wannan magana Sai na Umar yana huduba <clears throat> yana huduba yace ala wa innahu sayakunu min ba'dikum bayan kun tafi inji na Umar bayan zamanin ku ku kun tafi akwai wata jama'a da za ta zo duniya yukazzibuna birrajimi suna ƙaryata cewa alƙur'ani ya zo da hukuncin a jefe mazinata su karyata cewa a alƙur'ani akwai hukuncin jifan mazinata sai an samu musulmai waɗanda za su ta wannan sai na umar ya ce wa dajjal za a samu mutanen da za su zo su ƙaryata cewa dujjal zai zo duniya wa shafa'a za a samu mutanen da za su ƙaryata cewa za a yi ceto a ranar tashin kiyama wa bi azabil kabri sai na umar ya ce akwai musulman da za su ƙaryata ma azaban kwanciyar kabari wa bi yukhrajuna minan nari ba'da mamtashahu ba'da mamtahashu da mutanen da ake fitar da su daga wuta wato ceto kenan a filin hisabi waɗanda bayan mutane sun shiga wuta a ciro su sai na umar ya ce nan gaba sai an samu waɗanda za su karyata wannan labarin yana cikin musnadul imam ahmad wanda gaskiyar magana haka ne don haka yasa aqida ce ta ahlus sunna aqida ce ta ahlus sunna yarda da zuwan annabi isa alaihi salam da kuma yarda da bayyanan addajjal Allah ya mana kariya game da sharrinsa amma akwai dalilai da dama waɗanda malamai ke cewa a dalilin su yasa ake kira dujal almasihu baya ga waɗannan na'am annabi isa alaihi salam yana rayar da matacce a dujal yana haka annabi isa alaihi salam yana yawo cikin duniya saboda da'awa dajjal zai zagaya duniya shi ma yanda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam fa aza yaminan wa aza shimala babu inda zai rage a duniya wanda bigiran da dujal ba zai isa ba in ba makka da madina ba in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sharrinsa tana yana da girma mazan allah yake cewa idan ka ji labarinsa ya bullo ta gabas to ka yi yamma karka ce kana da karfin akida za ka iya mukabala da dujal in ji mazan allah wato akwai kafirin da karfin iliminsa ya fi karfin mukabala sai dai gudu to wannan shine dujal wannan ya nuna cewar wato hatta masu imani a ƙarshen zamani lokacin da dujal zai bayyana manzon Allah ya tsawatar musu kada mutum ya ji labarin bayyanan dujal ya tinkari gurin in ka ji dujal ya hito ka gudu kawai saboda musibarsa tana da girma saboda girman musibarsa yasa annabawa suke gargadin al'ummarsu kowane annabi ya zo duk da cewa zutar zai zo ne a ƙarshen zamani amma kowane annabi ya taho sai ya al'ummarsa gargadi saboda hadarin wannan halitta ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda koyi na cikin yan adam in ka duba musnadul imam ahmad sahihul bukhari haka da haka da sunan tirmidhi da sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma saboda Allah ya bambanta tsakanin annabi isa da shi almasihu sai zama eh, shi almasihu dajjal yana da nakasa ad-dajjalu mamsuhul aini idan sa guda a shafe yake wato yana nuna inda yana da ikon yayi ko ya hana ko yayi halitta ko ya hallaka me zai sa ba zai gyara ma kansa shi kansa halittarsa ba wato Allah ya samar na ƙasa a jikinsa ta yanda a ƙarshen zamanin mutum zai iya amfani da hankalinsa ma ya gane duk irin ilimin dujal duk irin wato baiwar da Allah ya masa Allah ya masa wata na ƙasa guda yana da munin halitta idan da a ce kuwa yana da iko cikakkiya cikakken iko ai ya kamata a ce ya gyara ma kansa halitta to don haka sa Allah subhanahu ta'ala ya hukunta mutuwar dujal a hannun annabi Isa alaihi salam saboda ne saboda yana rikitar da mutane a siffofin da annabi Isa yake banta da su a baiwar da Allah subhanahu ta'ala ya ba annabi Isa alaihi salam ya zama dujal yana da wata baiwa da ta danganci wannan sai Allah subhanahu ta'ala ya turo annabi Isa ya zama shine dalilin halakarsa to yana da kyau mu gane wannan suna da Allah madaukake ba ma annabi Isa alaihi salam almasihu babu shakka suna ne na daraja ya kamata mu tuna me yasa aka ce suna ne na daraja saboda tun kafin a haifi annabi Isa alaihi salam Allah ya turo mala'ika ga Maryam inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu Allah yana miki albishir da wata kalma za ki samu haihuwa za ki samu haihuwa sunan wannan yaro almasihu isa ibn maryam don haka kalma ta almasih kalma ce daga Allah subhanahu wata'ala kalma ce ta gaskiya don haka kiran wanda ba musulmi ba kafiri da cewa mai bin almasihu wannan kuskure ne mai bin almasihu wannan kuskure ne abinda Allah ya gaya mana sunayensu a Qur'ani al-yahudu wan nasara wannan shine sunansu kar ka yadda ka ce mabiyan almasihu in ka ce mabiyan almasihu kana nuna mabiyan annabi Isa hakikatan na gaskiya Allah ya sa mu gane amma in ka duba alqur'ani da hadisan manzon Allah abinda Allah ya kira su da suna annasara su ne waɗanda suka suke da'awar suna bin annabi isa alhali kuma ba bin annabi isa suke ba masu da'awar suna bin annabi isa sunansu annasara ba a kiransu almasihiyun domin idan ka ba su wannan suna mabiyan almasihu kamar ka daraja su ne in ka duba alkur'ani haka za ka samu سورة البقرة آية قوم لقوم شاديا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل لا تضرنكم سورة البقرة آية تدريد قوم شاوك وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يسرون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون سورة البقرة آية تقريد سلاسين دبير وقالوا كونوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سورة التوبة آية 30 وقالت اليهود أزير ابن الله وقالت اليهود أزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل wato a ƙur'ani duk inda ka duba sunan da Allah yake kiran masu jingina kawunan su ga annabi isa alhali sun karyata tashi, sun kafirce ma Allah sunan su annasara wannan shine yazo cikin alqur'ani in ka dawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam haka zaka ga manzon Allah yana kiran su kamar misali hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim wanda Aisha Abdullah bin Abbas Abu Huraira suka ruwaito lokacin da manzon Allah ya kwanta jinya jinyarsa ta ƙarshe yana cewa la'anallahu li yahuda wan nasara ittakazu qubur anbiya'ihim masajid kaga manzon Allah shi ma bai taba kiran su da wani suna ba sai dai an-nasara wanda shine Allah ya kira su an-nasara manzon Allah ya kira su an-nasara idan ka ce mabiyan almasihu to babu shakka ka daga darajar su kamar kana nuna innahum atba'ul masih aw ala dini kamar kana nuna hakikatan waɗannan mabiyan annabi isa ne alhali kuma sun kafirce ma annabi isa wanda Allah ya riga ya faɗa mana a suratul ma'ida aya ta 72 laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih inna allaha huwa al وقال المسيح يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار كاغا فالنصارى ليسوا على ملة المسيح ولا هم أتباعه waɗannan annasara da ake magana shine sunansu ba sa tafarkin annabi isa alaihi salam sannan ba sa cikin mabiyan annabi isa alaihi salam fa huwa bari'un minhum annabi isa ya barranta daga gare su Allah ya tabbatar mana a cikin alqur'ani laqad kafara laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam Allah ya faɗa mana duk wanda ya ce almasihu dan maryam shine Allah to ya zama kafiri wa qala ya bani isra'il ubudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma min kaga kenan jingina su ga annabi Isa kuskure ne sai dai ka kira su annasara wannan shine yazo cikin alqur'ani yazo a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma idan ka kira su mabiyan almasihu ka daga darajar su idan ka kira su mabiyan almasihu ka daga darajar su sannan kana nuna cewar addininsu gaskiya ne kuma Allah ya faɗa duk wanda ya ce annabi Isa shi ne Allah wanda kafiri ne kaga bai kamata a jingina shi da annabi Isa alaihi salam ba matsala ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi Isa alaihi salam ruhun minhu ruhi ne daga Allah wannan kalma ta zo wurare da yawa a cikin alkur'ani annabi isa alaihi salam ruhu ne daga Allah a suratul tahari Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan Maryam ya nuna cewar wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha Imran allati ahsanat farjaha farafaqna fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت وكانت من القانتين نعم سورة الأنبياء نما الله سبحانه وتعالى يفعل كما مرحكا آية 91 والتي أحصنت فرجها والتي أحصنت فرجها فنفضنا فيها من روحنا وسألنا وابنها ta'ala annabi isa alaihi salam ruhun minhu ruhi ne daga wajensa a suratul taharim fa nafakhna fihi min ruhina Allah minhu annabi isa ruhi ne daga Allah ya ce wa ruhun lahi idan aka ce ruhin Allah yuradu biha almalaku, lazi huwa ruhun istafahu lahu fa ahabbaha kama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani wato idan aka ce ruhi kalmar ruhi ta zo a cikin alkur'ani ma'ananta zahiri shine mala'ika wanda Allah subhanahu wa ta'ala dama can halittarsa halitta ce ta ruhi babu gangan jiki to idan Allah ya kawo kalma ta ruhi aka ce ruhin Allah ana nufin mala'ikan Allah shekul islam ya ce saboda haka Allah ya faɗa yana cewa fa arsalna ilaiha ruhana fa tamassala laha basharan sawiya mun aika mata ruhinmu wannan ruhi sai ya rikida gare ta ya zama mutum madaidaicin halitta qala inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya qala inna ma ana rasul rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya yana nuna cewa ruhi da ake magana akai ملائكة جبريل عليه السلام أكيد في شيخ الإسلام ابن تيمية فقد أخبر annahu arsala إليها روحه saboda me Allah ya ce ya aiko wa Maryam ruhinsa fa idai ha ruhana mun aiko wa Maryam ruhinmu fata masala laha basharar sawiya wa bayyana annahu rasuluhu Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa manzo daga wajensa shine ruhi fa don haka sai aka gane annal murada bir ruhi malakun abinda ake nufi da ruhi anan da aka aika wa maryam ana nufin mala'ika huwa ruhun istafaha wa abafaha ilaihi wato ruhi ne babu shakka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa ya jingina wannan ruhi makansa ya ce ruhinsa saboda daraja wannan mala'ika shi sa Allah ya jingina shi gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa nafakhna fihi min ruhina wannan aya kuma yace wallati ahsana farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wannan aya kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace fa arsalna ilaiha ruhana don haka shekul islam yace abinda ake nufi shine mala'ika jibril na farko kalmar ar-ruh idan ta zo mutlak ma'ananta mala'ika jibril Allah ya aiko mala'ika jibril zuwa ga maryam mala'ika jibril ya taho da sakon Allah subhanahu wata'ala menene sakon Allah shine ran annabi Isa alaihi salam don haka duk inda aka jingina ruhi ga Allah wannan ruhin yana samun daraja ne saboda Allah subhanahu wata'ala shi ya aiko shi don haka shekul islam yake cewa wannan ba abin mamaki bane saboda an ce ruhinmu kar ka ɗauka daga rai na Allah aka ciro aka samar ma annabi Isa na shi rai wannan babu shakka kuskure ne abinda ake nufi da an jingina rai na annabi isa ga Allah wannan ya zo misalinsa da yawa a cikin alkur'ani inji shekul islam rahimahullahu ta'ala kama yudafu ilayhi al-a'yan allati khassaha bi khasa'is yuhibbuha misali as-suratu shamsi كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذا بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها كاكا سورة الشمس الله سبحانه وتعالى ينا مغانا أكل سموداوا إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله manzo da Allah ya aika musu shine annabi salihu ya ce musu na katalla wannan fa taguwar Allah ce shekul islam ya ce saboda an jingina taguwa ga Allah baya nuna cewa Allah yana hawa kan raƙumi ko taguwar Allah kamar yadda ya faɗa a suratul hajji in ji shekul islam aya ta 26 wa iz bawwa'ana li ibrahima makanal baiti وطهر بيتي للطائفين a lokacin da annabi ibrahim alaihi salam zai gina ɗakin ka'aba allah subhanahu wa ta'ala ya masa umarni umarnin da ya masa shine tahir baiti tahir baiti ka tsarkake ɗakina allah ya gaya ma annabi ibrahim ji islam kamar yadda annabi salihu yake cewa samudawa na qasallahi wannan fa taguwar Allah ce wa ya qawmi hadhihi na qatullahi lakum aya فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب wannan a suratu hudu aya ta 64 kenan kaga annabi hudu alaihi salam ai annabi salih yana ce masa mudawa na kasullahi wannan taguwa ce ta Allah ku kyale ta ku kyale wannan taguwa kaga an ce na kasullahi na kasullahi wannan taguwa ce ta Allah فقال لهم رسول الله ناقة an jingina ta ga Allah haka kuma Allah madaukake ce ma Annabi Ibrahim alaihi salam tahhir baiti ka tsarkake min ɗakina wanda daki yake nufi dakin Ka'aba Allah madaukaki yace dakin sa wannan yana nuna Allah yana cikin dakin la baya nuna Allah yana cikin dakin ko yana zuwa kwana a dakin wannan ta'ala Allah an zalikal qaul amma me yasa aka jingina daki ga Allah Shekul Islam yace saboda daraja wannan dakin wannan taguwar me yasa aka jingina ta ga Allah saboda daraja wannan taguwa domin ta bambanta da sauran rakuman duniya sannan misali a suratul Insa, shekul islam ya ce nan ma Allah subhanahu wata'ala yana magana ya kawo irin wannan misali inda yake cewa innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura عينا يشرب بها عباد الله inda Allah subhanahu ta'ala yake bayanin ni'imar da yayi tanadinta yayi tanadinta ga bayinsa na kwarai a ranar tashin kiyama yana cewa ya yashrabu biha ibadullah bayin Allah kaga an jingina su suma ga Allah don haka shekul islam ya ce almudafu ila Allah duk abin da kaji an jingina ma Allah yana zuwa kashi biyu yana zuwa kashi biyu duk abin da aka jingina shi ga Allah in dai a cikin alkur'ani ne yana zuwa kashi biyu na ɗaya yana zama siffar Allah subhanahu wata'ala yana zama siffa ce ta Allah subhanahu wata'ala idan wannan siffa ɗin lamta takun bi makhluqin ba ta tsayuwa da kanta idan wannan siffar ba ta iya tsayuwa da kanta sai dai a siffanta wani da ita to wannan da zaran kaji an jingina wannan siffa ga Allah to siffarsa ce kamar misali a ce ilimin Allah ai ilimi baya tsayuwa da kansa sai dai an jingina shi ga wani to idan aka ce ilimin Allah ana nufin ilimi na shi kansa Allah idan aka ce qudratullahi iko na Allah iko bai iya tsayuwa da kansa sai an jingina shi ga wani to tunda iko bai iya tsayuwa da kansa idan aka ce ma wannan kudura ce ta Allah ana jingina wannan iko ne ga shi kansa Allah subhanahu wa ta'ala ko ku a jingina magana ga Allah subhanahu wa ta'ala magana ba ta iya tsayuwa da kanta wal hayat rayuwa ba ta iya tsayuwa ga kanta to inda duka ji an jingina ilimi ga Allah iko ga Allah magana ga Allah rayuwa ga Allah to wannan siffa ce ta Allah ta zatinsa shi kansa magana ake game da shi kansa Allah subhanahu wa ta'ala wa in kana aina amma idan ka ji an jingina wani abu ga Allah sai ya zama wannan abin yana iya tsayuwa da kansa aka ce na taguwar Allah taguwa ko an san tana iya tsayawa da kanta to tun da tana iya tsayawa da kanta aka jingina ta ga Allah wannan daraja ake ba ma ita wannan taguwa ba wai yana nuna akwai alaka tsakaninta da Allah subhanahu wataala ba a ce baitullah naqatullah al abdus salih ko abdullah ko a ce an jingina ruhullah wanda shi ne ya kawo misalin annabi isa alaihi salam idan aka ce annabi isa ruhi ne na Allah ba a nufin rai na Allah shi kansa ba a nufi rai na Allah shi kansa saboda me an ruhu shay'un na bi nafsihi da haka don haka an jingina annabi Isa alaihi salam ransa ga Allah saboda daraja shi annabi isa alaihi salam kamar yadda aka jingina daki ga Allah saboda daraja wannan daki kamar yadda aka jingina taguwa ga Allah saboda daraja wannan taguwa yana cewa kana makhluqan mamlukan mudafan ila khaliqihi wa maliki lakin al idafa sai dai duk sa'idan da ka an jingina wani abu ga Allah takatabi ikhtisas al mudafi bi sifatin tamayyaza biha an ghairihi wanda yana nuna cewa abin da aka jingina shin nan ga Allah yana da wasu siffofi na musamman yana da wata daraja ta musamman yana da wata daraja ta musamman don haka yasa da aka ce ma annabi Ibrahim alaihi salam tahir baiti ka tsarkake ɗakina Allah ya gaya ma annabi Ibrahim alaihi salam ka tsarkake ɗakina tun da ka'aba ce Allah ya jingina ta maransa sauran ɗakuna na duniya ba a su ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan sai ya ba mu eh, ya ba mu ɗakin Ka'aba daraja sama da sauran gidaje na duniya tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu Ka'aba daraja ya cingina Ka'aba maransa da aka ce naqatullah ibadullah kadhalika yaktasati ruhu al-mustafatu bi an yuqala laha ruhullah rai na annabi isa ka ce mai ruhullah saboda daraja rai na annabi isa alaihi salam bi khilafil arwahil khabisa sabanin rayuka waɗanda yake na halittu na shaidanu ka arwahi shayatin wal kuffar fa innaha makhluqatun lillah misali inda aka ce annabi isa ruhillah rai ne na Allah saboda daraja annabi isa to ran kafiri shi ma rai ne nawa rai ne na Allah amma kuma halittar Allah amma ba a jingina ta ga Allah saboda darajan Allah subhanahu wa ta'ala don haka yasa rai na annabi Isa aka jingina ga Allah saboda darajar shi amma rai na kafiri ba a jingina shi da Allah sai dai a ce halittar Allah wala tudafu ilayhi idafat al muqaddasa ba a jingina rai na kafiri ga Allah ta hanyar tsarkaka sai dai kama la tudafu ilayhi al kama la tudafu kaba yana cewa yanda kasan ake jingina abubuwa masu daraja ga Allah to haka ake jingina rayukan mutanen kware ga Allah amma rayukan shedanu ba a jingina su ga Allah saboda me raba su da wannan daraja da ake tamanin samu saboda jingina wani abu ga Allah subhanahu wataala yace kama tudafu naqatu salihin allati kanat ayatan min ayatihi yanda aka jingina raƙumi na annabi salihu alaihi salam ga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ƙaumi hazihi na katullah wannan taguwa ce ta Allah me yasa aka kira ta taguwar Allah saboda daraja wannan taguwa ta annabi salihu alaihi salam to idan aka ce kalimatuhu alqaha ila maryam kalmar Allah idan aka ce annabi isa alaihi salam kalmar Allah ne wato wannan daraja ne ga annabi isa alaihi salam baya nuna cewa yana daga sashin Allah subhanahu wa ta'ala wato daga zakin Allah haka a suratul tahrim inda aka ce fa nafakhna fihi min ruhina ko ko wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min ruhina wannan yana nuna daraja ce ga annabi isa alaihi salam sannan ba khususiya bace gare shi duk da cewar an ce an busa masa rai fanafakhna fihi min ruhina fanafakhna fiha min ruhina koko wallati wallati ahsan farjaha fanafakhna fihi min ruhiha min ruhina ah, domin annabi adam alaihi salam shi ma Allah subhanahu wataala ya faɗa masa irin wannan cewa an busa rai na annabi isa alaihi salam ga maryam wannan bai nuna cewa annabi isa ya samu daraja sama da sauran annabawa annabi adam alaihi salam shi ma Allah ya faɗi haka a kansa a suratul hijri aya ta 28 wa iz qala rabbuka lil malaikati wa qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin من حمأ مسنون فإذا سويته فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ko da shike a Qur'ani Allah madaukaki ya ce Annabi Isa alaihi salam ya busa masa rai amma nan bai keɓanta gare shi ba saboda ga Annabi Adam alaihi salam shi ma Allah madaukaki yana gaya wa mala'iku In inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu idan na gama daidaita halittar annabi adam wa nafakhtu fihi min ruhi na busa masa daga raina kaga annabi adam shi Allah da kansa ya busa masa rai bai mana bayanin ya turo mala'ika da sakon wannan ran ba ba kamar annabi Isa alaihi salam ba annabi Isa alaihi salam abinda Allah ya faɗa fanafakhna fihi min ruhina wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina Allah subhanahu wa ta'ala ya aika saƙo zuwa ga Maryam ya aika saƙo zuwa ga Maryam shi yasa a wata ayar yake cewa fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك me saƙon wannan mala'ika li ahaba laki gulaman zakiya ashe Allah ya aiko rai na annabi Isa alaihi salam zuwa ga Maryam amma annabi Adam fa Allah madaukaki yana gaya wa mala'iku fa sawaituhu idan na gama daidaita halittan wa nafakhtu fihi min ruhi na busa ma annabi Adam raina daga raina ula hu sajidin sai ku faɗi ku yi sujuda saboda haka anan annabi adam alaihi salam in ta sashin ma jingina rai ga Allah in ana jingina rai ga Allah a ce wata karama ce wata daraja ce da wannan daraja annabi adam ya fi samun ta akan annabi isa alaihi salam domin annabi isa an aiko mala'ika jibrilu da saƙon ransa ya taho da wannan saƙo ya busa ma maryam gyatumar annabi isa alaihi salam wannan rai da Allah ya aiko shi da shi ya busa mata an ce ta wuyan riganta shikenan sai ta samu juna biyu amma annabi adam fa mala'ikun gaba ɗaya suna sauraro har da mala'ika jibrilu a cikin su wa iz qala rabbuka lil mala'ikati lokacin Allah yake ga mala'iku gaba ɗayan su inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi in na gama daidaita halittarsa ina busa masa rai dukkan ku ku faɗi ku yi masa juda kaga annabi adam in ta jingina rai ga Allah in ta wannan sashi ne annabi adam alaihi salam darajarsa ta ɗara ta annabi isa alaihi salam karamar da ya samu annabi isa alaihi salam bai samu ba saboda akwai daraja guda hudu da annabi adam alaihi salam ya samu wanda yake banta da su a duniya na ɗaya khalaqahu Allahu biyadihi Allah ya halicci annabi Adam da hannunsa haka ya faɗa mana a cikin alkur'ani haka ya zo cikin hadisan manzon Allah Allah ya halicci annabi Adam da hannunsa na biyu wa nafaka fihi min ruhihi Allah ya busa ma annabi Adam rai da kansa na uku amaran mala'ikata bi sujudi lahu Allah ya yi umarni ga mala'iku su yi sujuda ga annabi Adam sannan na hudu ta'alimuhu asma al ashiya Allah ya karantar da annabi Adam ilimin da ba a karantar da wani dan adam ba waɗannan waɗannan kyaututtuka da Allah guda hudu khususiya ne na annabi Adam alaihi salam saboda haka cewar Allah madaukaki annabi isa ruhi ne daga wajensa wannan baya ba shi ɗaukaka sama da sauran manzanni tun daga annabi adam alaihi salam Allah subhanahu wata'ala ya siffanta shi da siffar da tafi wato nuna karama fiye da ta annabi isa alaihi salam wannan dalili yasa Allah madaukake yake ga mana a suratu ali imran إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وتفلا ميزة لعيسى عليه السلام في استشهادهم بذلك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم misalin annabi isa a wajen Allah kamar misalin annabi adam khalaqahu min turabin Allah ya halicci annabi adam daga turbaya thumma qala lahu kun sai Allah ya ce ma annabi adam ka kasance sai ya tabbata yana kasancewa yanda Allah subhanahu wataala ya nufi haka shi ma annabi isa alaihi salam wannan umarni Allah subhanahu wataala ya faɗa babu bambanci tsakaninsu ta wajen darajar halitta babu bambanci tsakanin annabi isa da annabi adam salam bal inna adam khuliqa min gairi abin wala ummin in ma ta sashin mamakin halitta ne to wajen mu kenan ba wajen Allah ba shi a wajen Allah ba bambanci tsakanin su inna masala isa inda Allah ka masali adam amma misalin annabi isa da annabi adam a wajen mu mu mutane annabi adam ya fi ban mamaki akan annabi isa kaga a wajen Allah ɗaya ne amma a wajen mu annabi Adam ya fi ban mamaki fiye da annabi Isa saboda annabi Adam ba shi da uba babu uwa amma annabi Isa fa shi ba shi da baba ne amma yana da mahaifiya fa ayyuhuma yastahiqu ta'ammul idan mamaki ne wa ya kamata a ya cancanta a ce an yi mamakin sa don haka jingina da ga Allah jingina da ga Allah subhanahu wa wallahi zagi ne gare shi wannan ya zo cikin alqur'ani ya zo a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulakancin da aka yi ma Allah ya kai darajar zagi gare shi wanda zai jingina ɗa ga Allah subhanahu wata'ala babu shakka tamfar ya zagi Allah maɗaukaki ne saboda ya naƙasa darajar Allah ta wa wata'ala wannan Allah ya faɗa mana a suratu Maryam وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سنة شواء ميرهما يا دا يا رجيار يا نادتا شيني الله سبحانه وتعالى يتي لقد جئتم شيئا إدا للي كنزو دا أبو ميمون انجزكي تكاد السماوات يتفطرن منه السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هبا وددا أن دعوا للرحمن saboda Allah ya gaya mana misalin misali munin mutumin da zai ce Allah yana da ɗa saboda Allah ya bamu misali yake cewa ta kadu samawatu ya tafattar na minhu sammai suna kusan su tsattsage idan aka ce Allah yana da ɗa watan shakul ardu ƙasa ta tsagi Wata takhirru jibalu hatta duwatsu su faɗi su farfashe ya sake maimaitawa an da'au lirrahmani walada wannan yana kwatanta maka girman wato maganar da ɗan adam yake jingina ɗa ga Allah subhanahu wa ta'ala girmansa baya misaltuwa a nan duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu misali yadda za mu gane a ce sama ta tsage saboda ka faɗi wata kalma sama ta tsage saboda ka faɗi wata kalma ƙasa ta fashe duwatsu su rududdige saboda ne wata magana ta fito daga bakin ɗan adam don haka yasa malamai da yawa kamar misali ibn al-qayyim jawziya a littafinsa yana cewa jingina eh, haihuwa ga Allah zagi ne gare shi duk wanda ya jingina haihuwa ga Allah duk sa'ilin da ya jingina wannan kalma ga Allah tamfada yana zagin Allah subhanahu wata'ala ne kuma sannan babu bambanci tsakanin kalmar ruhun minhu da ta zo a suratul nisa'i da kuma wasu gurare da akan ce ruhul qudusi don akwai inda Allah subhanahu wata'ala yake kira annabi Isa da suna ruhul qudusi kamar a suratul baqara ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل موسى الكتاب وقفينا بعيسى ابن Maryama. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم wato babu bambanci inda kaga Allah subhanahu wata'ala ya ce game da annabi Isa alaihi salam yana cewa ruhun minhu annabi Isa ruhi ne daga Allah inda kaga Allah subhanahu wata'ala yana kira annabi Isa da cewa ayyadahu bi ruhil qudusi ruhil qudusi anan mala'ika jibril ne ruhul qudus mala'ika jibril ne ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس mun karfafa ma annabi isa da ruhi mai tsarki duk inda ka ji an ce ruhi mai tsarki a qur'ani ana nufin cewa mala'ika jibrilu yana tare da annabi isa alaihi salam mala'ika jibrilu yana tare da annabi isa alaihi salam ba wai kuma shi ba ne kamar yadda manzon Allah yake faɗa mana cikin hadisi kowane annabi idan Allah zai aiko sako gare shi mala'ika jibril ne faruhul qudus huwa malak allazi huwa jibril alaihi salam idan aka ce eh, ruhi mai tsarki ana nufin mala'ika jibrilu kuma wannan shine fahimta mafi rinjaye in ka duba tafsirin ibnu kasir wanda yana tabbatar da cewar duk inda kaga an ce ruhul ana nufin mala'ika jibril wannan ita ce maganar abdullahi bin mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan abdullahi bin abbas shi ma sahabin manzon Allah muhammad bin ka'ab isma'il bin khalid الإمام السدي bin Anas أنس awfi العوفي الإمام قتادة ابن كثير يا wannan bayani a inda yake fassara nazala bihi ruhu la suratu shu'ara in ka duba tafsirin sa mujallal na farko shafin yana magana akan cewa fassarar da aka samu daga manzon Allah kenan kuma gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ar-ruhul qudus da mala'ika jibril don haka idan aka jingina ruhi ga annabi isa ana nufin ran annabi isa ko kuwa mala'ika jibrilu wanda ya zo da rai na annabi Isa alaihi salam zuwa ga Maryam ko kuwa mala'ika Jibrilu wanda Allah ya haɗa shi da annabi Isa alaihi salam lokacin da yake da'awarsa idan ana idan kaga kalma ta ruhu ta arruhu to babu shakka ba ta wuce ɗayan uku ɗin nan imma ma'ananta rai na annabi Isa alaihi salam ko kuwa mala'ika Jibrilu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da rai na annabi isa ya kawo wa maryam ko kuwa mala'ika jibril da yake kasancewa tare da annabi isa alaihi salam a lokacin da yake wa'azi wannan shine yanda zo cikin ayoyin alqur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ruhul kudus da cewa mala'ika jibril ne a cikin hadisai masu yawa kamar misali hadisin al-imam al-bukhari da al-imam muslim riwayar abu huraira Allah ya kara masa yarda inda manzon Allah yake ce ma Hassan bin Sabit wani mawaki yana ce masa ya Hassan ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus lokacin da kafirai suka samar da mawaka waɗanda suke zambo ga annabi Muhammad mawaka kafirai na zambatar manzon Allah in ka duba sahihul bukhari kitabu salati babu shi'r fil masjid da sahihu muslim kitabu fada'il sahaba babu fada'il Hassan bin Sabit annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbansa akwai waɗanda suka ƙware mawaƙa. wato shirya waƙe kamar misali Hassan bin Sabit idan an yi batanci ga manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan mawaƙin ajib anni ka kare ni ya kai Hassanu Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ya Allah ka karfafa ma Hassanu da ruhi mai tsarki wato ka karfafa ma wannan mawaki sahabi saboda kariya ga manzon Allah Allah ya karfafa masa da mala'ika Jibrilu kamar yadda Allah ya karfafa wa annabi Isa alaihi salam da mala'ika Jibrilu wannan yana nuna cewa ma'anar ruhul qudus shine mala'ika Jibrilu alaihi salam ya zo cikin hadisai masu yawa kware kamar wannan hadisi na Hassan bin Sabit da wasu riwayoyi na albara'u bin azib yana al-musnad imami ahmad sunan nasa'i ga hadisin al-imam muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fassara ita wannan kalma ta ruhul qudus yana cewa mala'ika jibril ne kamar misali akwai riwaya ta abdullah bin mas'ud wanda manzon Allah yake cewa innar ruhal qudusa ba'atha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta takmila rizqaha mala'ika jibril ya hura a cikin wato zuciyata ya hura a cikin ilimi na mala'ika jibrilu ya zo min da ilimi ya saka min a zuciya na fahimci wannan ilimi akan cewa babu wani rai wanda zai bar duniya sai ya gama cin arzikin da Allah ya diba masa wato wannan yana nuna cewa an ruhul qudus huwa mala'ika jibril huwa malaku huwa malakun min Allah allazi huwa jibrilu alaihi salam wa hadha huwa raji as-sahih min al-ahadith wa min sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ya tabbata daga manzon Allah don haka inda duk kaga an sa al-qudus ana nufin shi Allah ɗin kansa don shi ne yake da tsarki don haka yasa daga cikin sunayensa akwai al-quddus idan aka ce ruhul qudus ana nufin mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu aka jingina shi ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne abinda Allah ya faɗa cikin alkur'ani saboda mala'iku a lokacin da Allah ya yi nufin halittar annabi Adam a lokacin da Allah ya nufin halittar annabi Adam alaihi salam a suratul bakara aya ta talatin ya ba mu labari ya ce wa isqala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون لوكتشن الله ينفع حديث النبي آدم يكي جاء وملائكوه inni ja'ilun fil ardi khalifa kalu suka ce a taj'alu fiha man yusidu fiha yanzu zaka saka wanda zai barna a duniya wa yasfiku dima'a ya ta zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka mu muna tasbihi muna zikirinka muna godiya gare ka muna tsarkake ka wanda ya nuna mala'iku suna tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala don haka idan aka ce ruhul qudus ana nufin mala'ika daga cikin mala'iku waɗanda ke tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta albarka cikin abin da muka faɗa ko waɗanda suka rubuto tambayoyi akasarin tambayoyin nan muna yawaita amsa su muna yawaita amsa su don haka yi mutum bai ji tambayar sa ba ba mamaki mun ba da amsar ta a baya wannan yace ko za a iya yin addu'a da wani harshe wanda ba larabci ba a lokacin da ake sujuda bai kamata musulmi ya yi addu'a da wani yare ba a sallarsa in banda larabci bai kamata ba wannan shine abin da akasari malamai suke magana a kai fatawar malamai akasari ita ce kada ka yi addu'a da wani harshe a sallah in ba larabci ba inda so samu ne ma addu'an gaba ɗaya kar yi ta sai wacce manzon Allah yi kar yi ta sai wacce manzon Allah yi saboda me duk bukatar ka tana cikin addu'ar manzon Allah idan kuwa za ka yi addu'a babu laifi amma akwai sharuɗan yin addu'a akwai sharuɗa na yin addu'a ya ka duba sihu du'a yi littafin bakar abu ya jera sharuɗan suna da yawa ka kiyaye lafazin da za ka yi domin lafazin da za ka fitar za ka fitar da lafazi ne kana magana da Allah magana da Allah ko yana buƙatar a tsare lafazi wata maganar in ka yi wa Allah sallama sai ta baci Allah ya sa mun gane don haka akwai buƙatar ilimi game da lafazin da za a yi ma Allah domin addu'ar da a ce ba a cikin sallah bane akwai sauki inda a waje ne kai addu'a sai ba za a kama ka da laifi ba amma a sallah ka faɗi magana magana za ta iya ɓata maka sallar gaba ɗaya don haka yasa dole sai an kiyaye ko da da larabcin ne bare ma bai kamata a yi addu'a da wani harshe ba al-mawsu'atul eh, fatawa mu'asira yana ciki yana amsa tana a mujallar na hudu shafin dari hudu da goma sha tara mai cewar ko taba jikin kare yana warware alwala nan ma baya warware alwala taba jikin kare baya warware alwala taba jikin kare baya warware alwala yana cikin masu a fatawa mu'asira yana mujallar na biyu shafi na hamsin da bakwai ina hukuncin fitsari a tsaye bai kamata ba fitsari a tsugune ne ya dacewa amma idan larura ta sa za a yi a tsaye wannan kuma ba laifi ba ne in ka duba Irwa Ulgalil, mujallar na farko shafi na 96 mai wannan tambaya ce menene hukuncin sanya kaset ko rediyo a masallaci wato kullum yana da kyau mu kiyaye malamai suna cewa wa'azi yana nau'in jihadi kana samun lada ne kawai a wa'azi idan ya dace da al'amur bil ma'ruf amma idan wa'azin ka ya zama munkar in ji shekul islam maimakon ka samu lada zunubi ma za ka samu don haka sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake auna hankalin sahabbai lokutan da ya dace ya musu wa'azi kai saboda son ka samu lada ka tashi lokacin da jama'a ya kamata su yi bacci sai ka bude kaset dole su ji wa'azi dole su ji wa'azi kuma su a wannan lokaci suna bukatar su yi bacci Allah ma abin da ya faɗa cikin alkur'ani ya saka dare saboda a huta saboda a yi bacci amma kai daren bari ka maishe shi rana ka hana mutanen bacci to wa'azin da kake a nan yana da bigire a sunnar wanzan Allah wa'azin da mutum zai yi a cikin dare shin wannan wa'azi zai samar da maslaha ga mutane idan akwai makwabcinka kafiri maimakon ya sha'awar addini zai ce wannan ya fice ne kaga maimakon ya yi tuna hankalinsa ma ba zai kai ma sauraron wa'azin ba shi hankalinsa kawai don me ma za a hana shi huta kaga bai ma samu sha'awar addini mu bare a ce tunanin karbansa ya zo zuciyarsa mu kiyaye aikata abin da a maimakon mu samu lada zunubi za mu samu wallahi mu kiyaye wa'azi yana babi na al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar mun yi magana nan da hujjoji game da bayanin shekul islam ya ce ko jihadi ne idan ka yi shi ya zama jihadin nan bai samar da maslaha ma al'umma ba ba ka da ladan jihadi a wajen Allah domin jihadin da manzon Allah ya yi maslaha ya hanga lokacin da babu maslahan bai yi jihadi ba da maslaha ta zo sai ya jihadi idan ka kawar da wannan maslaha maimakon samar da amfani ma al'umma cutar da su za yi wannan ba jihadi irin na manzon Allah bane to haka wa'azi ma ya zama maimakon amfana jama'a cutuwa suka yi ba gwaninta bane babu shakka mutum ya sa kaset da daddare na wa'azi wallahi wannan ya saba ma sunnar manzon Allah ba gwaninta bane kuma ba ni dai na faɗa ba ba kuma ta bace in ka duba fatawar lajina mujallar na biyu shafin ɗari uku da tamanin da shida zaka gani haka mujallar na hudu shafi na arba'in zaka gani komai da lokacinsa wanda duk inda kana karanta littafin karantar da ilimi zaka ga akwai babi musamman na kiwon hankalin ɗalibai kafin a koyar da su akwai babi a kiwoci hankalin ɗalibai kafin a koyar da su don me saboda samun sha'awarsu shi ke sa su yarda da abin da za a faɗa amma ya zama babu ruwanka da wannan kai dai bukatar ka aji ko da ba za a yi aiki da shi ba wannan ya saba mu sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yace ko dole ne mai karatun alqur'ani ya fuskanci alqibla ba dole bane alladhina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi wannan zikiri ba shi da siffa ba shi da siffa wannan kuma yace da wani lokaci ne yafi dacewa mutum ya fara yin tahajjud a cikin azumi tahajjud qiyamul layl ne qiyamul layli ana fara shi daga isha'i ne zuwa fitan alfijir in ka duba al-majmu littafin al-imam an-nawawi mujalladi na uku shafin 526 wato wannan shine lokaci daga gama isha'i zuwa fitowar alfijir shine lokacin qiyamul layl shine lokacin tarawih shine lokacin tahajjud amma lokaci mafi dacewa shine akhirul layl karshen dare shi yasa na umar a littafin muwadda yake cewa lokacin da suka bari din shi ya fi dacewa akan lokacin da suke yanzu saboda ibada a ƙarshen dare ya fi lada Allah ya samu gani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا